الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول الذي يلمني الذي يرجونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويعلم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعبروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فبسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول واتوا وإنما سكي منظور منزولنا النبي كما النبي الأمية كما أمية wannan sigobi babu mai jayayya da annabin mutukin su shi annabi ne ko manzo ne kuma ummiyi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam na zai wa fi hadhihi al ausa don babu wani wanda ka jayayya da shi cikin waɗannan sigobi allazi cikin taurati cikin a taurawar injili kuma da injila suna samun shefe ya sumihi da suna ne wasu fati da sifati wa ya zama wajen almanhamin na suna ne cikin a taura da bai zama ilmimi wa sukunin nuni wa fata ila wa fata ila'i almuhammara wa fata ilmimi a tsaniya أو بطرها أفصح وتؤمنها منا وبعدها نون مشددة بعدها ألف منها منا ومعنى هذا اللفظ معنى وأن اللفظ في اللغة السريانية ولغة سريانية هو لفظ محمد معنى سواء معنى اللفظ محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمده أن أن مجاهدين yawa mutane suna gode masa wa labazu wa ahmad mashhurun fil injil labazi ne kuma suna ne wanda ake ce ma ahmad kan ambace cikin injila bai hada lafazin arabi da wannan lafazi na larabci wato abin nan ahmad zakarahu ala kumaiti kumaiti ya ambace wannan bayani fi tarihi cikin tarihi summa inna zikirar injili da nuzuli sannan ambatan da injila ta yi kamin saukowa nan kubai da hannun hannu yana cikin abin nan dabra da abin da muke ciki ne min dike muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ambaton muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal qur'an da kuma ambaton qur'ani mai maji'i ma kamin zuwa da karabu a jaman mai tafsirin jaman ya ambaci wannan ya murhun bil ma'ruf yana umarnin su da alheri shi manzon rahama wayan hawa an munkari kuma yana hana su daga aiki mara kyau wayan hilda lahu matsayi kuma yana halitta musu abubuwa masu daɗi na halatta mimma hurrima fi shari'i cikin abubuwan da aka haramta musu da shari'a min da hudu da na namomin raƙumi da aka haramta musu domin nama raƙumi yana cikin nama muhimmi wanda suke so wa shamir ganin da kiki na dabbobi a tumaki wani ma'azi da awaki wani bakari da saniya duka yana cikin abin da yake halitta masu wai hillu na kuma tsaye ba duka wannan yana cikin a tsaye ba da halitta masu wa ya harima alayhi mun kabari kuma yana haramta musu duk abin da ba da kyawu alhadisu nuna abu yana mai tafi kamar matacci dabba idan ta mutu ta zama habib shi yasa kuke ganin waɗanda ke cin motsai ko biyowa sun kai suna wari in kuna zaune mutum mai cin motsai ya biyo sai ku ji wari saboda motsa da ya kace ga shi ko bai shi motsi yana da matsala ce ta zai wanke gani in yayi bai wanke kashi in yayi don shi ka yi sosai ga shi kuma yana cin motsi wadani da kuma jini wanda aka yi yanki ya zuru wa nama da nama alai wa na hawa hada abin da ya kama da waɗanda namomi waɗanda duka fa ba isa na mummuna abubuwa to wai harbin alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abubuwa mummuna duk wata dabba da kun kaji musulunci ya ce haramun ne a ci to kada a ci dabba shi ya zama alheri cuta ce ita wannan dabba shi yasa wato idan ka lura duwar kaga musulmi da rashin lahiya in ka je inda kahirai suke za ka ga musulmi a kowa lahiya da yake ka je ka iske gari ɗan ƙarami yana da asibiti wajen goma kowace kace da sahi an yi layi kowace kace an yi layi kun ga sabanin kasashen musulmi ba asibitin da yawa babu mutanen da yawa saboda suna cin abu mai kyau lahiya na taruwa da su duk da yake ko yanzu wasu ce da aka kawo da kasashen turai suna cike abin da ka taimakawa ga rashin lahiya saboda da mummuna abubuwa a kai su suna cikin abin da kake masa ga rashin laya amma dai bai kai rashin lahiyar su can wanda suke da ita ba Allah ya gafarta mana na ce wani babban birni wata babba asibiti na ga layi sai da na ji tsoro layi uku ah, amma sai ka daɗe ka ga musulmi guda sai ka daɗe ka ga musulmi guda na yi zaton ba su ba da suka kawo su ba wata kyauta ta aka ba shi yasa suka yi layi aka ce na kullu haka na ciki amma babu musulmi da yawa cikin zaka ke da yan musulmi a kahiri ɗari sannan ka ga musulmi guda ga sunan an yi layi kowa bai da layiya kun ga sabanin nan wajajen wato wajajen musulmi za ka ga abubuwan sassauki saboda suna nisan tsakaba'i abubuwa mummuna waya zawa anhu isra'un kuma yana ture musu nauyin su ayyuka kwalahun nauyin su wala gala da lalita na alaihi yana ture musu kokoni wanda ya kasance gare su ga katalin ɗarki kamar kashe rai da tauba ga tuba wa kada ya asirin najasa da yake wa alamar najasa kun ga ada su ahalin kitab idan mutane sun kai laifi in sun ka tuba sai a ba su ta kubba a shigo cikin masu tuba na a yi su sai inda mai tasaran na yadda shi wayan da ba a yi tsari a wasu an an shi tuba shi ma wanda ya bari an ka sare shi an shi tuba su to a musulunci babu wannan wa kada ya asalin najasa da yankewa alamar najasa idan ka yi boli yau wasu da hunka sai a samu reza duk a ɗaya fatan nan ta kata kawo a ce kai ta jiya an wanke maka gobe ke wata a yi na isasu zai tattali da ayyana isasi babu rangwani idan mutum ya kashe wani ko da ba da kuskure ba ne babu rangwani ko da da kuskure ne babu rangwani wata kayyama a kaji a jiya an haramta musu an ta jiya duka wannan wato kukubina to annabi ya ce duk ya ije masa wannan yanzu wa tahrimul amali bi yawm as-sabt da haramta musu aiki rana asabar aka ce zo an dauke wannan wa anna salata wa la tajuzu illa bil kanayi kuma lalle sallar su ba ta inganta sai cikin cocin su aka ce duk an dauke wannan wa gairi zalika min shaga'i da wani wannan na abubuwa masu tsanani allati kana alaihim wa ta kasance akan su al'alamu da isra'ila shiga bila galali an kamanta ta da kukuri la'annar zalima ya fi wannan haramci yana hana aiki kama annar rulla ya na mina biyu kama wadda kukuri yana hana aiki to wannan duka sanani ne wanda ake saukar amurka sun ma zakara hukuman amur sannan ya ambaci hukunci wanda ya haɗa kowa da kowa da kulle manista ba a nabiya ga duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fallabi na amanu bihi wa'annan da suka imani da shi wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi wa taba nuran da zai yi unzira ma'ahu sun kaga hasken nan da aka saukar tare da shi na alkur'ani wala'ika waɗanda hukumar mufilabo da su ne masu samun babban rabo allah ya sa mutu da su al'ishara ilin mazakuli ishara wato bi wala'ika tana nan zuwa ga wa'ancan da aka ambata wato allazi na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba da zai unzila ma'ahu su ne ake ishara da sufi ula'ika min haitu iktisabun lokacin da suka sifantu bima fusila da abin da aka yi bayani min sifatil fadila na sibobi masu daraja lil ishari don a sanar da su bi oliyatihim bi oliyatiha da daukar da su da hukunci hukunci saboda haka kun ga duk inda suka bi annabi na farko da na ƙarshe Allah ya ce mobile humul muflihun wa'annan sune masu samun babban raho. الله كتاب الشكين يا رحمن يا رحيم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله bincika ta na abinda an ka rubuta cikin littattafai guda biyu min wuce rasulullah na sirrofin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa sharafi malika ba abu da kuma darajar wa'anda sun kabi shi wata alfada ba sai ya fuskantar da magana ilan nabi zuwa ga annabi shi kansa ya murhu yana umarni na yi bayani cewa shi yi bayani an na tilka sa'ada lalle wannan arziki gairu da makwatasta ba a keɓe ta ba a hadihi ma da masu wa'ancan da tawon kawai ba su ne baliya shamilatun da kulle man da taba'u wannan tabori ta haɗe ga duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin man da taba'u min a sake tasirin risalati kulle rasulun da ƙauni ma a sake tasirin kulle risalati kulle rasulun da ƙauni duk da yake kowane manzo manzanci ne ya ke banta ga mutane ne su kaɗai wa isali musa ila fir'auna a ƙaunin kuma aka aiko musa zuwa ga fir'auna da mutane ne ma innahum gairu bani isra'il duk da mutanen musa kibdawa ba ba bani isra'ila bane an dan fara buɗe hanya ta aiko annabin muke nan ana aiko kowane annabi ga mutane ne kawai amma annabi musa sai aka aiko shi ga mutane ne kuma da mutanen da ba nashi ba wato kiddawa don a nuna kenan ba abin mamaki ba ne idan aka aiko annabi mu ga mutanen da ba nashi ba da nashi da wa'anda ba nashi ba falaisa bi garibin ba bako ba ne abin an yi sallallahu muhammadan allah ya aiki muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasu zuwa ga sauran mutane al'arabi wa gairin larabawa da wani su faƙala ta'ala allah ya ce خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل يا أيها الناس يا قومتني إني رسول الله إليكم جميعا نما ذا الله نكي غريكم دك قوة قوة نقبت نيما نفردنا أيوة دك ما ذا الله نكي غريكم الذي له ملك السماوات والأرض wanda mulkin sama bakwai da mulkin ƙasa ya kasance duka nashi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya ce shi yahu yi kuma shi yana rayawa kuma shi yana kashewa fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah nan wanda ka rayawa yana kashewa wa rasuli ku yi imani da manzo ne annabi ummi annabi wanda yake ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wannan da yake imani da Allah yana imani da kalmomin Allah na alqur'ani wattabi'uhu ku bi annabin nan da Allah kun ta nuna domin ku shiru hadhihi al-aya tatawassatu wannan aya ta shiga tsakiya ga siyaƙar kisa siyaƙin kisa la'anna masaƙa sura lil ibra don abinda sura take korowa don lura wajen da kuma taujihi wa huna mawdu'u taujihin qawiyyin to nan wuri na na taujihi mai ƙarfi bi munasabati taujihi bani isra'il idan aka dubi na sabar taujihin bani isra'ila ila ma sujjila zuwa ga abin da aka rubuta shi kitabin cikin littafin su a taurati wal inji wali yad'u ma'a wali yad'u a nas jami'a kuma domin a kira bani isra'ila tare da mutane gaba da ilin imani bin rasul a kira su zuwa ga imani da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi al-ummi annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban wanda suke samu nai. wato rubutacce in dafa a wurinsu ke taurati wa injil cikin a taura da injila su malana a yi ma hasala ba a daraja ba sannan ba mu san abin da ya auku bayan girgizar nan mai tsanani allati aka zar rijala ta bani isra'ila wannan da ta kama mazajen bani isra'ila su saba'in lokacin da ya ce wa kasara musa ƙaunar na rajula to wannan girgizar da ta kama na rajula ya ce ba mu da masaniya wato ba mu san wadda an ka yi da su waɗannan mutanen ba amma dai mun sa annabi musa ya yi sallah ya yi kuka ga allah allah ya mai suwa musu rayuwarsu ya ce to ba mu da labari ba mu san abin da ya auku ba ga wannan girgiza da ta kama rijalati bane isra'il ba da da'awa ta musa bayan addu'a annabi musa wata halati da kuma kaskantar da kai da ya yi huna walakin fi ta kirkista sai dai cikin kiyakin kistar fi suratul ukhra cikin wata sura a allaha ahyahu an ce allah ya raya ba da rage ba bayan wannan girgizar farajau ila qaumihim mu'minin sun ka koma wajen mutanen su sallama su imani to wani dafi ma a sa an yi tawahama domin a tura abin da aka tsammanin a yi zato min takasisi na abin nan kitabatin rahama na keɓe keɓewar rubuta rahama da man ya tabi muhammadan don abin nan keɓewa rubuta rahama ga waɗanda suka fi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi wakati faka ga lokaci ne ɗai to don a tura wannan zato kada wani ya yi zato ya ce ai waɗannan na zamanin manzo Allah an rubuta rahama gare su su kaɗai to don a tura wannan ya ce a ban amu wato rubuta rahama na ya haɗa kowa da kowa man amana bi Musa ga duwa da suka yi imani da Musa almutasamminu da zalika qabla wakati, wanda suka kunshi wannan kamin zuwa zuwa ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam falaysa banu isra'ila kulluhum maharumi. saboda haka ba dukkan bani isra'ila an ka haramta ma rahamar Allah min zalika da wannan rahama Allah ba ba dukkan bani isra'ila rahamar na an ka haramta musu ba a wasu na an ka haramta ma akwai waɗanda ba haramta musu ba wa qala wa min qawli musa ummatun ومن قوم موسى أمة يعدون بالحق وبه يعدلون وكان قوم أبنا ومن قوم موسى wato daga cikin mutanen musa kuma a yi zamanin cikin zamani ne akwai ummatun ya haduna bilhaki ya haduna nasu bilhaki akwai al'umma na gaskiya ba 'yan sharholiya ba wayannan da ka shirya da mutane da haƙƙi da gaskiya wa bihi adaluna kuma da ita suke daidaita hukuncin su da ita suke yin adalci da hukunci da hukunci ba da Musa bayan wucewa annabi Musa wato akwai mutane na gari wanda suna nan sun tsayi da gaskiya kuma da gaskiya nan ya adaluna suke yin adalci da jama'a wajen hukunci fala ta faɗi ummatun min khairin saboda haka al'umma ba su tsira daga alheri har abada ko kaga wannan ya wuce allah zai kawo wasu amma dai al'ummar musulmi ba su tsira a ciyau babu na kwarai cikinsu wa min hau man maskatun tilkar rahama cikinsu akwai waɗanda wannan rahama ta share su fastamarra alaiha kuma ya doge ga wannan rahama hatta amana bin rasulun nabi da umiya har ya kai ga lokacin da aka aiko manzo annabi da umiyi amana shi ko imani bin rasulun da manzon na annabi da saboda haka kullum mutane akwai na kwarai cikinsu wani hadisi ya ce man kala a halakan nasu ba huwa a halako wanda ya ce halakan nasu ba huwa a halako wanda ya ce mutane sun halaka duka babu na kwarai to shi ya kowa halaka wa bi ce fa huwa a halaka shi ya halaka su amma dai Allah subhanahu wa ta'ala akwai na kwarai cikin al'umma ce saboda haka duk abin da kuke tabbace babu na kwarai akwai na ƙwari sai dai miyagu sun yawa saɓanin dori dori musulmi sun yawa amma ko shi wani lokaci ƙura'ani na fiya wa laifin na aka sarawar la'ayi a allah ya taimake mu وقطعناهم وقطعناهم سنتي عشرة عشرة وجدت منه سنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلام كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن بني إسرائيل سنن للي بني إسرائيل لكثرة إسيانهم سبو لتاقون سيايا سنة لتابو قري أتكين أيوكا أيوس ومخالفاتهم لما أمروا kuma suna da yawan sabawa ga abin da aka umarce su ja'alahumullahu min awwali amri sai Allah ya sanya su cikin harkon al'amarin su fi masibati ta'assub cikin masiba ta'assubanci al'abin na alqabali na na abin kabila al'unsari na wato asili walam yuja abin na shi walam yuwahhad shu'urahu ba a hada kansu da sanin su waje daya ba wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine maganar Allah madaukin sarki wa qata'ana wa mun ka kakkasa su ay farraqana bani isra'il tun harfa al'amari Allah yake mun rarraba kan bani isra'ila isna ya ashara isna sai abin na ashara asbada wato kashi goma jikoki kashi goma sha biyu gaba dai abin na asbadan badalin ne isna sai ashara yi ƙaba'ila mun kamar shi su ƙabila goma sha kun ga yanzu duk shirin da suka yi da ya sa kuwa ganin ba su nasara wato duk lokacin da sun ka shirya shiri wata ƙabila cikin su ta shirya sai wata tawalwale kun kamar yanzu duk ga su yahudawa ne amma su amerika na shiryawa su rasha suna wacewa haka nan na su duk asalinsu guda su duka duk ɗaya mutum guda na, amma kuma saboda daban-daban suke kowa sun ya kai ya karya wani su na bangare amerika so suka yi su gaba bu rasha ita rasha so suka yi ta gaba bu su duka sai suna ta rikici tsakanin su to wannan rikicin da suka yi tsakanin su wani taimako na na allah subhanahu wata'ala ga musulmi duk lokacin da suka fara faɗa da kansu sai su rabu da musulmi su koma can su sai su dai sai musulmi su ta sallah suna ta istighfari suna ta yi ma'allar godiya kun gani lokacin da sun ka fito da corona suka sa ta mai tsanani wanda yaƙi ya auku tsakanin su bakwai guda cikin na biyu an ka ce corona ta ƙare ba don wannan ba da yanzu corona na nan ba, amma saboda yaƙin kuma duk ƙabila guda ne amma Allah ya sa su ya tsina sai ashirar ta asibatan Allah ya karkata su duk abin da wasu ka shiryawa shi wasu ka wacewa to wannan taimakon allah ne da ya yi wa duniya ba don wannan ba da sun rike ta duniya amma yanzu sun rasa wani na zai zama jagorar duniya wani na zai zama wani ka tsaya ka yi hankuli ka rusa makamanka yana cewa kuma ku tsaya ku yi hankuli ku rusa makamanku wani ka taho mai shawara yana cewa ni ban shawara da ku kun ga da aka samu wannan sai abubuwa suka yi sauki in ka je saudiya kwanan baya sai ka ji suna da addu'a cewa goma da allah ya kawo ga matsala corona ta bushe da talauci ya kan musu to haka dai allah ya kakkasa bani isra'ila al-yahudu nasara haka allah ya kakkasa su domin abin na raba su alheri na wace wasu in sun hada kansu za su cuci mutane shi yasa suka ta yin su raba kan musulmi su yi makahirai fati guda su yi ma musulmi fati uku don kahirai su kai ga nasara musulmi na can jariya da junansu kahirai na nan karkashin kasa suna ƙoƙarin su tumɓuke su to allah da iko ne allah da ƙarfi ne allah da ɗaukaka kai sai ya taimaki musulmi tek sai aka ji musulmi sun gane sun fara da sun haɗa kansu wuri guda wannan wani taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala roƙonka maka ya Allah ka ƙara haɗa kan musulmi wuri guda duk siyasar da tattawa Allah ka haɗa kan musulmi wuri guda kuma ka taimaka wani sun kai a ci gaba da yin haka eh, su kuma kahire su kahiri da kahiri su tsaye da kahiri wata wani ɓangare su tsaye da kahiri wani ɓangare su ci zaɓe su ko musulmi su tsaye da musulmi da musulmi Allah ka taimake musulmi Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya ka wata kafirci da kahirai baki daya ka tarwata minahiki da munafukai baki daya ka taimake bayan ka masu tauhidi ka samu cikin su yace a da umaman badalin ya mimma kablahu wato asibada ai ja'alnahum asibada mun sanya su kabiloli mutafarriki na daban-daban kada umami su tafarriki kamar wasu al'umma wata addini wajen karkasuwa wa bayyana kaifiyar da tafiye muka bayyana yadda sun kararrabu wa auhaina ila musa muka yi wahayi zuwa ga annabi musa da zista tsawo kawo mahun fitihi lokacin da mutane ne suka nemi ya ba su ruwa ya roƙa musu Allah ya ba su ruwa da fiye lokacin da tsemuwa ta kama su muka ce musa hannun dirga a takal hajjara ka ɗauki sandan nan taka ta sunna ka bude dutsen nan sai ya ɗauki sandan nan ta sunna ta da raba ya bude dutsen wamba da ta ashirar ta aini sai gulbi goma sha biyar sun ka gudana ga dutsen nan da adadin asibadi da adadin ƙabilolin nan na bani isra'ila kada alimu kullu unatin hakika ko waɗanne mutane sun sani sirɗin minahun ko waɗanne ƙabila sun san masharabahun wurin da za su sha ai ainahun alkhasatu bai horama su wanda take banta da su wa haga asasul khilaf bainahu wannan shine asalin sabanin tsakanin su Allah da hikima yake ya san bani isra'ila al-yahudu wan nasara akwai shehi gare su saboda haka sai ya kibari bari kansu ya haɗu balle su cutata wa musulmi gaba ɗaya duk lokacin da waɗanda sun ka saba da ƙasa sai ka ji wa'ancan sun ce taho mu shirya sai a yi ta gudanar da abubuwa yadda ya kamata wa'in jimi'u fi ma ya ce ko da an haɗa su waje ɗai cikin abin da zai zo ba a fala ya ce to ai ba za su haɗu ɗin ba shiru shirba ko a sa bina don sha shine asalin gina to abin shan su ya rarraba wa zallanna Zama ba, muka yi musu inuwa da girgije ne lokacin ɗemuwa min harin shamsi muka sa girgije yana musu inuwa ya kare su daga zahin rana wa an zanna alaihim manna wasalwa kuma ka saukan musu cikin zuma kuma mun ka saukan musu da tsayar tsuntsaye ɗan ƙanana da wasi a abin na a turan jirgina wa huwa turan jirgin wato shay'un hulwar wani abu mai daɗi wa ɗaira samani da ta hafifin birnini wal ƙasar a samani wa kunna lamun muka ce musu ahli kitab kulunin ɗaya ya baci ma da kanaku ku ci daga mai kyau na wanda muka ajiyar ku mina ɗari na tsuntsaye wasarwa da kuma tsakin eh, abin nan mina tsairi na tsuntsaye wasarwa da kuma tsuntsaye wato da faki sun ma lakata addahu san ka fuke gari shi ilar muharramati zuwa ga abin da aka haramta ku ci daga abin da muka ba ku na halal kada ku ƙetare zuwa ga haram fanan ta ci muminkun za mu yi muku azaba saboda asalin wato samun cigaba gaba shine mutum ya yi kokari ya ga ya ci halal ne asalin samun ci mutum ya yi kokari ya ga ya ci wani sahabi ya ce wa annabi ta yi addu'a in zan mu da'awa ya ce a ɗin kasa baka ta jab a wasu ba ka tsarkake abincinka wanda kake ci ka ci halal sai Allah ya anshi addu'arka muddin kana cin halal to Allah zai anshi addu'arka ita kuma halal mai sauki ta abinda a halal abinda ya zo maka ta hanya wadda Allah ya halitta maka duk abinda ya zo ma ta hanya da Allah ya halitta maka to shi a halal duk wanda mai abu ya ɗebo abinai ko kaka ya samo shi inda ya kai ya shigo maka shi da ya ɗebo shi ta hanyar da ba daidai ba haram na gare amma kai da ya zo maka ta hanyar halal halal na gare ka to wannan shi ake ce ma halal to duk wanda ya ci abin da a halal to zai samu a karɓa masa ibada ce wa ƙade ƙushiru ko habbar makalafa su kuma an shayar da su wato an ya musu son sabawa ga shari'a fa halafin awamir sai sun ka saba ma abubuwan da aka umarce su fa akalu sai suka ci haram walam yashkuru allaha ala zalika ba su gode ma allah ga wannan ni'ima da ya ba su ba Allah sai ya cire ni'imar da ya ba su ya bar su cikin wahala ya ce wa ma zalamuna kuma ba su zalunce mu ba walakin kanu an fi sauyin ya zalimu sai dai su kawunan sun ka kasance suna zalunta kamar mu najeriya misali ku bincika yan shekaru kaɗan da sun kauce nawa buhun masara yake nawa buhun dawa yake buhun shinkawa mai tuliya nawa yake shi ma dangote nawa yake jakar siminti nawa take ku diba ku gani wani suke yan shekaru kaɗan yanzu linkinsa ya lunka ya yi ɗari da wani abu ya lunka fiye da ɗari da wani abu to a wancan lokaci talaka da mai kuɗi kowa sai ya ci abinci cikin sauƙi yanzu kuma da mutane suka saba ma'umannin da ya ba su sai ya sa abubuwa suka yi tsada yanzu in kana so ka sai jikka su tana talaka wani yana kallon gina sai za ta faɗi da kasuminci guda ta gaba da bai isa yi da wani yana kallon buhun dawa kasuwa yana kallo ne bai iya sayan sa'i zuba da sa'i a gurgura guda to abin da ya kawo wannan saba ma Allah don haka Allah ya ce da nake ku bi kaza ba ku bi ba kun ka saba ya ce su wa ma zalamuna ba su zalunce mu ba walakin kanu an fusa wani zulmi sai dai kawunan sun kasance suna zalunta tun da shi sabu gusar da ni'ima ya kai sabu gusar da ni'ima ya kai inna da abda laihoramun rinka bizan wa zunubu lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubin da ya aikata wa biyu wa ya ce bizan biyu saboda zunubin da ya same shi saboda haka ake son duk wanda ya ga kayan da ya kai sayi bara ga sallah shaddar da ya sayi da ba bana tabuwa ya yi ya zuwa fari laifi ya yi ya ce zuwa fari ya yi laifi shi sa abin nan da ya fi ƙarfi abin da ya dawo ya fi ƙarfi ne duk wanda ya dawo ga Allah sai ya fi ƙarfin duk abin da ya kasu duk wanda buhun masara ya yi gudu duk wanda ruwan masara ya yi gudu in ka Allah sai ka sako shi gaba a Tana gaba yana jin duk gudu ne sai ka sako shi gaba a tana ta yana na ka sai gida amma in ka sake Allah tana ji kana gani ta yi duka buwaya ta yi Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro wa da lahu وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا لكم خطيئاتكم daga sama zakara ba'adar a shayayi kan ya ambata bayan abubuwa allafi halafu biya da awamina wadda suka taba makamannin allah cikinta faƙala ta yi ciwon kur ka ambata isila lawan lokacin da aka ce mabani isra'ila wasu nuwa zai ku shiga wannan alƙariya baitul maƙalisi wato ku shiga baitul maƙalisi inda dai ruwan nan nace. ga ɗaya itace nan ba sai kun sai ba ku ci daɗin ku lahiya wa kulu mina ku shiga kowane ɓangare ku ci duk ɗaya ikin da kuke so hai su shi ikin duk inda kuke so wa kulu hiddatun amma in za ku shiga ku faɗi wannan kalma hidda umiru bi an ya kulu hadiya kalma an umarce su faɗi wannan kalma hidda ai an tu hadda an na faɗa abinda aka yi da hidda ku ce muna so a karkare muna kurakurranmu wani kudur baba ku shiga ta bakin kowar nan ai babu alƙayya bakin kowar alƙayyar nan sun jada kuna sujuda sujuda ma'anarsa yi kuna masu kaskantar da kai ala hayatin raki'i bisa ga zubba masu rukuni in mun yi haka nan me za a yi mana yace na gafir bin nuni wa qura abitai tugufar mabni ne mafuli tugufar ayi na gafir a cikin za mu gabarta muku ku. sanazid almuhsinina bi da'ati thawaban wayanda amma su kyautatawa za mu ƙara musu lada ga da'arsu kun gani wato bani isra'ila ana ta gaya musu ana ta gaya musu duk abin da aka gaya musu da baitin maqdis shi an rasu shi a cikin rasu don Allah ya ce da an shiga cikin kudu washe kuludin haifi shi da kun shiga ga ɗaya itace nan ko ina sha'anin teku kenan Allah bi ismika al'azam wa riwanika al'azam wa riwanika al'akbar Allah ka kawo mana teku arewa mu dai wannan gadi na teku muna ta karanta shi cikin alkur'ani Allah ka kawo mana ita arewa Allah ka kawo mana ita arewa saboda girman ka Allah ka taimaka mana ko ka bullo mana ita daga daga kudanci ko ka bullo mana ita daga gabaci don ko dai ta da an ka tsago mana dai ai alhamdulillah ko tarki kyari dai an ka tsago mana ya tsago gaba kenan ya game da wanga babban kogi na abin nan na kowa ko shi dai an kai mana jama'a ina laifi ko kogi na saukowa wani lokaci ina laifi shi wai ina yan arewa ko take wai kullum a wa'azin gari muka yi mana kenan su ina suke da yaushe ina manyan suke wai shi sai a cikin kiran da muka yi musu wai sai kuma ka so a kawo mana arewa ko a tsago mana tarkin tari ya shigo arewa mu dai mu samu babban gulbi inda za mu rika tsagowa da kaya haba ya arewa ko ba ku jin wai Allah ya sa sun jiya kuma Allah ya sa su ɗauki niyya wa baddala alladhina zalamu minhum wa baddala alladhina zalamu minhum sai azzalumai daga cikin su suka canza abin da aka umarci وبدل الذين ظلموا منهم قولا da aka ce in za su shiga birnin su hidda sai azalamai suka canza magana gairar da zai da lahu wadda ba ita an ka ce musu ba faƙalu masu ina sai suka ce suna masu izini a abin nan habbatu fi sha'iratin wato a ba su ƙwaya cikin gashinta ƙwaya hatsi wato su yi noma wa dakalu abin nan ya zafu na ala sun ka shiga suna jin yin ga saman kyashiyarsu sun ka ba su duka ma kowa a ce su duka su shiga duki kenan sun yi ma Allah burhani wallahi ba su sai sun kai zaune suna jin jiki don girman kai Jan abin na abin na iske wato abin na ai wato abin na aurakihim duwawunsu wato ƙasa duwawunsu wanda kamna min da muka ga rashin kunyar tasu ta yi yawa sai muka yi musu azaba mun ta hana musu ma zuwa inda kun. فارسلنا عليهم رجزا من السماء ko musu wato azaba daga sama بما كانوا يظلمون saboda zalincin da suke yi min at-tabdil wa at na canza abin da muka ba su umarni da garwaya abin da muka ba su umarni irgayyaru maqula don sun garwaya magana da an ka ce musu su ce hidda suka ce habba sun canza war maqula sun canza aikin da aka ce musu shiga jada sun ka shiga zaune duk sun canza abinda aka ce da abinda aka ce a aikata min amrullahi na umarni Allah ba a hun a Allahu zalika sai Allah ya biyo musu da wannan bai ko rijiz da kuwa azaba a rijzu ruhuwar azabu azabu shine abin azaba ila huwa na an ce annoba wa mata mina wa adadin kabirin jama'a da yawa sun mutu cikinsu da wannan allobar hazihi kashin ya yawa shine ya kawo tsadar kaya saƙon da ya yi yawa shi na ya kawo rashin kuɗi haka dai da sauran abubuwan da sabo ya kawo duka sabo na ya kawo waɗannan abubuwan saboda haka abin da ake so mutane su dawo ga Allah da ya su gaba ya tafi ba Allah ya ke mutu mu wata alma anin kayya wata alma ma'anin na ƙarya ta amfilatul mukhalafati cikin a misalan sassaɓawa na bani isra'ila da awamin lahi ga abubuwan da allah ya umarni istatu ahalar ƙaryaki iskan mutanen wata alƙarya allaji ta na hadiratu bahar wadda a gehen gulbi fi amur sabti sun isa su ga al'amarin asabar kama ƙala ta'ala fidaban lin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wada allah ya ce yana magana da annabi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu alun ka tambaye su an karya game da alƙaryar nan wasu alun ya muhammadu taubihan ya muhammadu ka tambaye su don zargi an karya su lafisa na hadirar ta bahari game da alƙaryar nan da ake yin gulbi ai mujawarar ta bahari kulbin wadda take kusa da tana makwataka da gulbin nan da aka ce ma baharar kulbin ai albahar ahmar wanda ake ce bahar ahmar Alƙayyar nan wa huwa ailata ita ce ailata inda a al'aqaba wajen gulbin nan na aqaba ma waka bi ahliha an ka ce to ai wato ka tambaye su ga abin da ya auku ga mutanen wannan alƙaryar wa kana waqi'atul qarya al-maghfura wannan matsala wannan alƙarya matsalar da aka ambata shi da dawo ya auku ne zamanin Annabi Dawud alaihi salam walaisar makasudu ma'arifatin manhum ba wai abinda aka ne a san suwa ne mutanen ba bale makasudu ma'arifatu ma waka alaman kayan misalihun abinda kawai ake nihi ana so kowa ya sani cewa a ya san abin da ya auku alaman kana alaman kana ga duk wanda zai yi kamar wanda sun kai fi tarkil imtisali da amrillah gabarin bi ga umarnin Allah walbu'udi an nahayi da ta hana Allah idai a tuna fiskamci lokacin da suke ƙetar iyaka ga samun kiyi ranar asabar bisai da samakin ma'amuri da suna farauta kiyi al-ma'amuri na bisar kiyi wanda an ba su umarni kar su yi farauta kiyi cikin abin nan wannan lokaci kuma sun kai izu abin na ya aduna a istatiyin litanu lokacin da kiyinsu take zo masu yau masaftihin ranar asabar ɗinsu shurra'a kiyin na zo masu wato bayyane a zahiratan alanwari kiyin bayyane ka tawa nuka ruwa kama wadda kun ka sani da wato idan ka je bakin gulbi yan shekaru kaɗan da suka wuce za ka iske gargaza wadda ta kai wani hannun gehe guda ita ɗai duk ta yi kwanci haka tana shanya wanga gehe ka iske ƙanana wadda ba ta kai girma haka nan can ka iske wadda manya da manya kowa na shi in ka zo da bejinka ko in ka iya kawo nai kusa da ko wace da can da ka ce ta in ta noce nan ta zo in ka iya kawo nai sai ka jefa wajen gumbin ba inda take ba ko da suka dawa sai su yake birgin ka sai ka kwaso maya guda sai ka ka kwano ka kayo gida to haka kiyin ka taho musu radda ba su su radda an ka ce kasu su a sile to ran ne kiyin duka duka ruwa ya ka tawa na shanya ko jiwa sai ka yi da dutse sai ka jiwa gargaza sai ka mutu amma bai wacewa kun ga jarraba suna Allah kai abin ga da aka bida daga ranar lahadi har zuwa ranar asuba kullum bida ce a kai amma ranar asuba ga shi nan kwance gaban zakun mai ɗaga ko ka taho sun ya kai kai farauta sai Allah shi halaka ka shi ya kazo a Allah ya ce wa yau ma layar da ranar da ba su yin asabar ai la yu'azzimuna sabta ranar da ba su girmama asabar ai irin ayyami sauran kwanuka la ta fi kiyin ba su zo masu radda za su kamu ne sai ya kamu radda suka kamu ne bai kawowa ibtila'an min Allah jarrabawa ce daga Allah Allah yake kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka dai muke jarraba su saboda abin nan da suke yi na fasikanci walamma sadu asamaka sadda suka yi farauta kihin iftara ƙasar ƙarya sai alƙarya ta rabu a talatar kasa a talatan kashi uku sulusun sadu ma'abu kashi guda sun yi farauta tare da sauran maharauta wa sulusun na hawan kashi guda sun ka yi wa'azi sun ka ce a baka mutu rana asabar wa sulusun amsa kuwa na saidi wa na hayi kashi guda sun ka ce ai waɗanda sun ka yi farauta allah ya saboda ba ma farauta kun ba mu kun ga jama'a sun kasu kashi biyu a faraja ibn abi shayba fi musannabihi asaran asaran alin hasan annahu sala Hassan ya karanta wa salama an qayyatin da ji kana hadirat bahar qala sai ya ce. kana hutun kiyi ya kasance haramahu Allahu fi yawmin ya haramta a kama shi wata rana wa halahu wa halalahu fi siwa zalika ya halatta shi wa ahallahu lahu ya halatta shi ga Yesu, fi siwa zalika a ranar da ba wannan ba wa'annan ranaku ba fakanu fakana ya atihim fil yawm alladhi hurrima alaihim kini ya kasance yana zo musu ranar da an ka haramta ka annahul makafir wato kamar makafir ga yanan ko ina zuzube ma na min ahadin babu wani wanda ta hana shi tahowa inda jama'a shi kwanci wurin kwanci na kuma fajalu yahimmuna sai suka shiga suna himma kwarai haka wayin Kuna suna kame kansu hatta aka zuru haka dai kullum ya tawo kullum ya tawo sun ka kama shi fa aka kuma sun ka ci shi wallahu biyan arham Allah subhanahu wa ta'ala ya su tausayi akalatun akalaha ƙaunar lodin wato kama abin nan abincina wanda mutanen lodi suka ci kun ga wato allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu su kama kihin rana guda amma sauran ranaku duka ya ce su yi farauta to kihin ba ya tawowa sai ranar da an haramta farauta da an ka kai ina? sai kowa ya kawo inda ga kihi ya yawa ya taru kwarai Ta ce nan ne bakin iyakar ruwa ga kihi na hatu yana tumayowa yana faduwa tudu saboda yawa sai mutum ya taho da fasa ta yana sai shirami shirami mai zurgi ruwa na ruwa ya kai kamar can ya yi ɗan talki mai zurgi sai ruwan gana ta kwarara shi zana ta sai kihi ya ta su sai ya ga ɗan tamke na ya cika sai shi ta wannan bakin ruwa sai ya tari ya zaɗi ya ce ai ni ba ni kamun kiyi ranar asabar sai ranar lahadi kuma kihin ga ya kame shi bai da inda zai na ina nan kame ga aiki gobe ƙwarya ɗaya bai sa gobe cikin ƙwarya ɗaya bai sa shi bai da inda zai na kihin ba wai allah ne ba su a wannan waye Allah na ta hankali da su ba su gane sun saba ba sai da Allah ya fusata da su da ya huta da suran nan suna zuwa kwasa kihin nan ko wacce ma mata ce zan na yi eh, kwasa kihi na na jiya na kare shi da yawa tana nan sai ta gabiri da ɗan bindi ne ya shigo gida yana yiwa wajen da tana gudu ne wajen ɗaya ta zai ya ɗauke ta ya yi wargi da ɗaya ta wajen saba sai ta buga ƙalluwa ta gabiri haka Allah ya biya mai shekuru ya yi kira da ta tafi ku zama birere kaskantattu to haka Allah yake yi wa waɗanda suke saba mai da gaba azaba ya kai musu mu bai mai shi mu birai ba amma dai kuna ganin nu iri iri fitina iri iri yau ɗin ga in an ka ce maka ga wani abu za a baka in an jima bayan an yi sallar isha'i za a baka wata kyauta ka yi zauri ka je zamfara ka an so bayan sallar isha'i rawa mota sai ka ce bai kauna ka dan ne to can dori ba haka na ake can dori sai da karhe ɗaya na dare muka hawan motoci daga jega zamana wa'azi mai dubu da asuba ko da asuba kai mun kai bakin garin kano sai mun sallar asuba sannan kuma hawan motoci mu shi haka muke yi yanzu ha ka yi ko kwaya ko tirafin kasha kada hawa mota kai ɗaya da gari to kun ga abubuwa na tattanzawa saboda tattanzawa mutane to sabo na ya yi yawa shi na sai ya kawo mana abubuwan tsoro ya kawo mana abubuwan hirgita duka ga mana mun hirgike ba ma ka hita ka je wani wuri ƙarfe ɗaya na dare ko da abin nan ka abba ta lahiya kana shakka hituwa ka kai ka asibiti ƙarni ɗaya na gari ga asibiti cikin gari to duk sako na ya kawo wani ina shaida muku kuma ina tabbata muku ko gobe muka gyara Allah zai gyara mana kuma yanzu haka wada ake akwai mutane guda guda wanda sun ka gyara Allah zai gyara musu ko biyowa sun ka yi ko an tare hanya an sun ka biyo Allah na buɗe musu su wuce akwai mutane guda guda wayanda sun ka bi Allah shi ma Allah subhanahu wata'ala yana kare su to Allah roƙonka muka yi ga asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi saƙon ga da muka yi wanda ya kawo mana ya tana Najeriya Allah ka raba mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kai 'yan Najeriya ka kare muka kiyaye muka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah Allah ka sauƙaƙa mana azumin nan zahin na Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah zahin ga Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka ni'imta mu Allah ka gusar da zahi Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali matsalolin nan da muka magana ga Najeriya Allah muna ka Allah ka sauƙaƙa mana su ya Allah wanda ya sauƙaƙa ma bani Isra'ila da musuluncin mutum guda daga cikinsu shine Ibn Salam mun roƙe ka Allah mu cikin mu akwai musulmi da yawa a Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya da hikincin nan ga na tsada kaya Allah ka gusar da su hikincin nan ga na wuya kuɗi Allah ka gusar da su hikincin nan ga na hitina na tashin hankali Allah ka gusar da su Allah da albarka alƙur'anin ka Allah ka hada kan Najeriya Allah ka kara mu Najeriya arziki da wadata yan kasuwar najeriya allah ka ƙara musu tausayi allah yan kasuwar najeriya allah ka ƙara musu tausayi yadda ka sawa malamai tausayi allah ka sama yan kasuwar najeriya tausayi allah ka sama yan kasuwar najeriya tausayi yadda ka sama malamai tausayi allah ka sanya ma shugabannin najeriya tausayi allah ka sanya ma shugabannin najeriya tausayi allah ka sa musu tausayin waɗanda suke mulki Allah ka sa masa tausayin waɗanda suke mulki Allah ka sauƙaƙa ma Najeriya matsaloli Allah ka sauƙaƙa ma Najeriya matsalolinta Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya na sama da na tsakiya da na ƙasa Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka taimaka mana ka taimaka musu Allah bai asma ma'aikar wasu na wasu ba guda. muna zuwa wasu ƙasashe muna ganin wanda suke da natsuwa da kwanciyar hankali allah ka ba najeriya natsuwa da kwanciyar hankali fiye da allah ka ba najeriya natsuwa da kwanciyar hankali fiye da ƙasashen ko kuma kamar kasashen nan Allah don rahamarka Allah ka an ansa mana addu'o'in Allah muna da abubuwa daban-daban Allah ka sa mu ci unhwanin abin Allah ka sa mu ci unhwanin abin ya Allah muna ƙara roƙonka ya arhamar rahimi ya samad, ya يا ya يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلنا وبقوتك استعنا وبدولك اعتصمنا يا الله كتاو من تيكو أريوا يا الله كتاو من تيكو أريوا يا الله كتاو من تيكو أريوا وكما كتابو من تمكن شادي يا راسونا سياك يا بادا ga kogin fakuwa rahmar ka Allah ka taimaka mana muna ta karatu cikin ƙur'ani game da falalar ƙasashe masu ruwa muna roƙonka mu ma ma ka ba mu ruwan mu ma mu shiga cikin saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana kuma ka tausaya mana Najeriya da ɗan Najeriya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mu arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya mahukuntan arewa kananan su da manyan su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya ya Allah ka tausaya mana ka tausaya musu ya ya Allah ka kare maka kare ya Allah ka taimake mu taimake su ya Allah ka kare maka kare jihar mu jihar ga sama Allah ka kara mata taimakonka ka kara mata arziki da wadata ka taimake wannan jiha da wuraren noma da ruwa dai gwargwado Allah ka kara mata gudun gudunmawarka Allah ka kara ma wannan jiha gudun gudunmawarka Allah ka kara ma wannan jiha gudun gudunmawarka manoma Allah ka kara musu buɗi manoma Allah Allah ka ƙara masa buɗi Allah ka ƙara mashin kama albarka sauran kayan noma Allah ka ƙara masa albarka ta hukka masu kiyi Allah ka ƙara mai yawa Allah ka hana a kware su Allah ka hana a kware su Allah ka ƙara masa hukka masu kiyi albarka Allah ka ƙara ma noma da manoma albarka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana masu sana'o'in hannu ka sa musu albarka da sana'o'in masu sauran sana'o'i ka sa musu albarka ga sana'o'i ka sa mu cikin waɗanda ka ka yantawa yau Allah ka zaunar da jihar ka lahiya Allah ka zaunar da jihar ka lahiya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai. Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su zaɓuɓɓukan da za a yi jibi Allah ka sa a yi lahiya Allah ka sa a yi lahiya Allah ka sa a ƙare lahiya kada ka bari kowa ya ta da hankali kada ka bari kowa ya ta da hankali Allah ka sa a lahiya ka a ƙare lahiya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara ka tausaya mana Allah ka anza mana addu'o'i ya Allah ka taimake mu kar ka taimaki kowa a kanmu ya Allah ka ba mu nasara kar ka ba kowa nasara kanmu ya Allah ka ba mu rinja rinjaye ba kowa rinjaye ya Allah ka karfafa maka da ka kowa Allah mu Allah ka kara mana imani da lafiya Allah mu Allah ka kara mana imani da lafiya ya Allah ka kara mana imani da lafiya bayan ka musulmi ko ina zuke ka kara musu imani da lafiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta cuta duk wani ciwo da a cikin jikunkunan mu ya Allah ka warkar da mu babu abin da baka iyawa ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da bayin ka musulmi ko ina su Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la Allah ka ba mu aljanna dawsil a'la ka ba mu kariya daga wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah Allah ka ba mu kariya daga azabojin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwaye ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin aljanna ka sa mu cikin makwabta ya Allah muna so ne ba mu ganshi ba ya Allah muna so ne ba mu gan shi ba ya Allah muna so ne ba mu san shi ba Allah ka hada mu aljanna Allah ka hada mu gida a gode bi guda da gida ne